Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41,60 sai kuma mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan VOA Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda yake na ƙarshe a yau. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan abin da ya sa kuke ganin waɗansu suke kushewa ba mata makaman siyasa kan komi cancantar su. muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma ka tarar abin da ake so aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata kafin nan za mu kawo muku rahotanni ko kuma in ce labarin yadda duniya ta wuni kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu dai ga cikakkun labarai jama'a assalamu alaikum Wani babban jami'in shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fada ya ƙaru a wasu sassan Sudan ta kudu duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da ɓangaren gwamnati kaɗai ya ayyana a watan Mayu. An samu rahotannin tashe-tashen hankali a yankunan Equatoria da na Upper Nile a cewar mataimakin shugaban shirin na samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Elga Semwen, a lokacin da ya yi wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya jawabi a yau Alhamis. Mr. Wen ya ce har yanzu ana zaman ɗarɗar a Sudan ta kudu kuma ƙasar na buƙatar cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta wadda za ta yi aiki sosai. Mr. Wayne ya kuma ce a farkon watan nan hukumar da ke kula da shirin na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta sami sahihan rahotannin da ke nuna cewa bayan da sojojin Sudan suka matsa zuwa yankin Mafiyan a Upper Nile an gwabza wani ƙazaman fada. Bayan haka kuma ya ce an fafata tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan adawa kusa da garin Toret a gabashin Equatoria. Wata hukumar sauraron hukunce-hukuncen kotuna ta Amurka da ke zama a birnin Las Vegas ta saki tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon zare ruga na Amurka wato O.J. Simpson wanda ya share shekaru tara yana ɗaure a gidan wakafi. Simpson ɗan shekaru saba'in ya bayyana godiya yayin da jikinsa ke rawa. Jim kaɗan bayan da hukumar ta bayyana ƙudurin da ta cimma bayan da ta gama sauraron bayanan da aka gabatar tare da hujjojin neman a yi mashi afuwa. Shi dai Oje wanda ya tsallake rijiya da baya daga zargin kisan kai da aka yi mashi a shekarar 1990 daga baya ne aka same shi da laifin sata. Yanzu da yake an yi mashi wannan afuwar, ana sa ran Oje zai bar gidan kurkuku ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekarar, wanda bayansa ne ake sa ran zai koma jihar Florida da zama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta ƙi ta bada cikakken bayani akan ganawar da shugaba Donald Trump ya yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a lokacin taron ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a cikin farkon watan nan. Wata mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗa wa manema labarai da suka taso ta gaba jiya da wato laraba da tambayoyi akan batutuwan da shugabannin suka tattauna. cewa liyafa ce ta hutawa saboda lokacin hutu ne a wannan yammacin. Duk da haka a jiya Laraba, a lokacin da aka yi masa tambaya a kan ganawa Trump da Putin karo na biyu a wurin taron, tsofaffin jami'an diflomasiyya da yawa da ƙwararru a harkokin siyasa da 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat sun sha nana ta cewa da walaki wannan ba abin da aka saba gani ba ne. An gano cewa sanannen ɗan majalisar dattawan Amurka Sanata John McCain yana fama da sankarar kwakwalwa a cewar asibitin Mayo da ke birnin Phoenix a yau Laraba. An gano wani mummunan kumburi mai illa a cikin kwakwalwar tashi bayan da aka yi wa sanata mai shekaru 80 na jam'iyyar Republican daga jihar Arizona wani aiki a makon da ya gabata don a cire masa wani gudajen jini da ya taru a gefen idonsa na hagu. Mr. McCain dai gwarzon yakin Vietnam ne wanda ya kasance dan majalisa a Amurka fiye da shekaru talatin. Kuma an ce ta yiwu iyalansa su duba yiwuwar yin amfani da wasu magunguna wanda yawancin lokuta za su hada da amfani da karfin hasken leza wajen nema mashi lafiya. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa jaridar New York Times cewa in har babban jami'i mai bincike na musamman da ke binciken rawar da rasha ta taka a zaben shugaban kasa da aka yi cikin shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar jami'an kyamfe ɗansa sun gana da jami'an rasha ya faɗaɗa bincikensa zuwa duba harkokin kuɗaɗen iyalan shi trump ɗin wanda bai da alaƙa da rasha za a iya ɗaukar cewa binciken nasa yana neman wuce gona da iri Trump ya kuma ce baya da wata hanyar samun kuɗi daga Rasha don baya wata harkar kasuwanci a Rasha. Haka kuma a wata hira da aka yi da shi inda ya taɓo batutuwa daban-daban, shugaban ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan matakin da babban jigon shari'a na Amurka a Attorney General Jeff Sessions ya ɗauka na fidda kansa daga binciken Rasha. inda Trump ya ce da tun farko Sessions ya nuna alamun ɗaukar wannan matakin kafin ya naɗa shi da ba zai zaɓe shi ba, zai naɗa wani a maimakonsa. Labaran duniya kenan kuka saurara. jiya majalisar dokokin jihar kano ta jingina batun nada hajiya binta yahaya mace guda ɗaya tilo da ke cikin jerin mutane 44 da gwamna abdullahi umar ganduje ke muradin nadawa makaman kantomomi bayan cikar wa'adin zababbun shugabannin kananan hukumomin jihar ya kare a watan jiya ga rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya haɗa mana daga kano Majalisar dai ta amince da 32 daga cikin 44 yayin da ta yi watsi da mutane uku saboda rashin cancantar su sai kuma guda tara da ta jingine batun tantance su sai har an zurfafa bincike a kansu. Ajiya binta Fatima Hade wadda ke da digiri biyu akan fasahar taswirar gine-gine ma'aikaciya ce a jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kano da ke garin Wudil kuma tana cikin waɗanda majalisar dokokin ta kano ta ce na da alamar tambayoyi game da cancantar zama kan toman karamar hukuma ko kuma akasin haka hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke cewa majalisar ta yi watsi da jerin mata guda bakwai da gwamnan na kano ya mika mata saboda kyamar da 'yan majalisar ke yi na naɗa mata akan kujerar shugabancin karamar hukuma a kano to amma shugaban majalisar honorable yusuf abdullahi ata na cewa nasara local government ne kawai muka ga an turo da mace a ciki to ita ma kuma ta zo gaban kwamiti an samu su takaddama a cikin takaddun da ta gabatar sannan ita ma tana cikin guda tara ɗincin na fendin wato wanda an dakatar tukunna sai an sake bincike akan abin da ta gabatar ita menene matsalar ta a to ai yanzu kuma tun da shi kwamiti na local government a cikin wanda ya gabatar ya ce wa'annan guda takwas a bas za su sake bincike sannan su kawo rahoto a yanzu bai kamata in gaya ma cewa ga matsalar ta ba sai kwamiti ya sake bincike a kai amma bai ce wannan wuri kaza ga dalili wannan wuri wanda aka soke guda uku shine aka faɗi dalilai kawai amma wancan guda tara kwamiti bai faɗi dalilai ba lamarin da yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin mata ke kokawa akan karancin adadin mata a jerin sunayen kantomomin jamila nasir daraktan lamuran mata ce a kungiyar african youth assembly for peace gaskiya mu mu ji daɗi ba muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku a kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne saboda duk abin da namiji zai iya yi ai mace ma za ta iya yi ai tun farko ya dace su yi bincike yanzu kuma bai kamata a ce za a ce wai sai yanzu za a yi bincike da sauransu ba tunda tana da duk abubuwan da ake so na civil servant kawai ni gani nake ana nema a yi mata ba kuɗi ne a danne ta don haka mu muna kira da gwamnati gaskiya a bata dama ta ita ma ta fito ta dama kamar yadda kowa yake yi ita kuwa harira abdulrahman daraktar harkokin mata a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta na cewa shi fa wannan shugabancin da muke magana ana magana ne kan demokradiyya kuma idan ana magana kan demokradiyya muna magana ne akan abin da ya shafi constitution muna so mutane mu duba Allah ita mace a cikin gida ma shugaba ce tunda shi mulkin gaba ɗaya muna magana akan constitution ya kamata duk abin da ya zo da ya shafi irin wannan mu tafi bisa kan constitution na ƙasa da doka ta bayar ta ƙasa mu yi amfani da ita amma mu daina biye son zuciyarmu wajen wajen faɗan abubuwan da muke ga mu mun tabbatar da cewa ba su da alfanu. tunda har aka fara um, bijiro da irin wa'annan maganganu to kenan akwai wani na kaso da aka shirya za a yi dangane da ita kantoma da ake so a nada sai dai abdullahi mai kana zara guda cikin matasan jam'iyyar apc a karamar hukumar nasarawa a nan kano ya ce duk da mata na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar al'umma amma akwai bukatar sake nazari kan batun naɗa mace ta zama kantomar karamar hukuma idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abin ake so a aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata kuma ina so a aikace ko a siyasance a siyasance domin magana ake ba magana ba ce ta GRA ko ko Abuja magana ake ta siyasa a ƙasa grassroots mu kuma 'yan siyasa ne kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin duk inda ma aka sa mace to za a zo a yi dana shi da haka muke kira muke jan hankali muke ba da shawara ga gwamnati a koma a sake tunani a yau abun kallon tsanaki. Abin jira a gani dai shine ko Hajiya Binta Fatima ya haya za ta tsallake siraɗin majalisar dokokin ta Kano domin ta zama kantomar karamar hukuma ko kuma ma gwamnatin jihar ce za ta soke wannan batu na naɗa kantomomi domin ta gudanar da zaɓe tun da dokokin ƙasa sun haramta kantoma a karamar hukuma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To abinda za mu so mu ji ra'ayinku kenan a kai yau. Kuna gani menene ya sa wasu suke kushewa ba mata mukaman siyasa komi cancanta su. Kafin mu buɗe layuka domin jin wannan ra'ayi sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene dadihin duniya? Menene duniya, menene dadihin duniya? Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba. ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke. Kudu ba tun haburin bisashe dabobin duniya, zakara ko to yake, salisu ne ma hatsi yake, amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake, ka za rugowa take. hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa. hatsi ita za ta ci shi ko ya ci tsakuwa. haka ne a gurin mutane reza ke mai kai baki salele ni gobara nike yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Muna da ƙananan hukumomi arba'in da hudu ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abin da ake so aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata To abin da muke so mu je ra'ayoyinku kenan yau shin kuna gani menene yasa waɗansu suke jan kafa ko kuma suke kushewa idan aka nemi ba mata waɗansu mukaman siyasa ko mi cancantar su. yanzu muna tare da wani a jihar niger kai tsaye wake bisa layi a niger niger kana tare da mu wake bisa layi niger ina jin layin nashi ya tsinke to kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan abin da ya sa kuke ganin waɗansu suna kushewa ko kuma jan kafa idan aka nemi ba mata mukamai sukan nuna rashin cancanta to bari mu sake komawa jihar Naija ina tsamman wanda yake bisa layi ya sake samun dama wake bisa layi a jihar Naija eh Alhaji Yahya Muhammad mai cimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tare da Najeriya to Alhaji Yahya barka da yammacin yau yauwa barkan ku dai nace nace nace ba Alhaji Yahya Eh, kana tare da iyalinka nan kusa? Eh ina tare da iyalina. Yau wato so dukan ku biyu dukan ku biyu ina so in ji ku A bar in tana kusa barin fara jin ra'ayinta kan game da wannan batun in tana sauraron mu. Eh tana kusa barin fara yin nawa tukunna. A a a ai ai kai magidanci ne bari mu fara jin da ta ra'ayin tukunna dan dan dan ta faɗa abin da take so ka dan dan za ku rike waya ko? Ai za mu rike waya a ci gaba. Ta riga ta ɗaukanta amma a ra'ayina dai kan na goyi bayan a ba mata su ma an taɓa koyaya ne domin ci gaba da ake samu kuma ga masu ilimi ƙwararru a cikin mata ya kamata ko da lokacin gamar guda goma ne a cikin arba'in ya kamata a basu a taba a ga irin rawan da suke takawa amma kullum an kyale su ana ta komawa baya kuma ana cewa mata su ne iyaye da sauransu to ya kamata a ce an basu a taba mu garawansu amma kuma an basu da Allah su nisanta da irin tsohuwar ministan man fetur ya ta wuce shi yasa mutane ke tsoron a ba mata mu. Eh to amma tsohuwar minista minista guda ɗaya kake magana ministoci maza nawa aka yi to bari mu je jihar Adamawa Wake bisa laya jihar Adamawa. To layin nashi ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kasancewa wannan batu da muke yi yau ya shafi mata akasari waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwarsu a wannan shirin maza ne muna musu matuƙar godiya kuma na, kyautata zaton galibinsu suna da iyalai abun nufi suna da mata saboda haka zan so idan idan uwar gida ta kwanta a ɗan tashe ta domin ita ma ta bada gudunmawa ga wannan shirin ina so in ji ra'ayin dukan ku biyu idan kun kira bisa layi to bari mu tafi hadeja na hadeja barka da warhaka wake bisa layi a hadeja Amadu ke ake bisa layi hadeja wane ne bisa layi Amadu ke Alhaji Amadu yawa to Alhaji Amadu barka da yammacin yau ina lafiya lafiya kalau ya ya mai ɗakin ka a masu ɗakin na lafiya kalau yawwa to to la akwai wata kusa da ita ma za ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri a a ni dai ina nesa da shiri yanzu kam yanzu kai ba ka so su su tofa albarkacin bakin su ne ko kuma dai ba sa kusa ne a ba na a ba yan siyasa bai na za su yi magana kuma ai wannan ba batu bane na siyasa to alhaji amadu bisimila ina gudunmawa ina ra'ayinka ga wannan shirin ga wannan eh, batu ra'ayina gaskiya bai dace mata ba ta ciyamanci ba ashe shi yasa ba ka so ka ba su waya su ba su eh? ba da gudunmuwa su <laughs> na ce ashe shi eh, yasa ba ka so ka ba su waya su ba da eh. gudunmuwa eh haka ne ka amma mace in jamanci haka zo mitin ya za a yi ne kamar ya mitin ko kuma hmm. kamar ya bai dace mace ta kama ciyamanci ba amma in mutane na kamsala ne ana iya abata amma ciyama ko gwamna bai dace ba a sabida mu a nan arewa ba lalle ne a ce mace ta zauna gwamna ko arewa baki daya eh arewa muke muna goyon bayan mace katin mace wato malam amadu kenan bari mu nufi jihar yobe daga jihar adamawa to bari mu nufi jihar yobe wake bisa laya jihar yobe waziri daga datti bursari local government yawa wato malam waziri barka da yammacin yau barkan ku da yammacin mu na ce ba akwai iyali kusa gaskiya yana nesa da iyalin ne din ma. Eh, to to mu ji taka gudunmuwar kana gani me ke eh, hana ba mata mukamai ni ma tambaya da ne kenan me ke hana ba su mukaman me yasa ake kushewa a ba su mukaman siyasa ne? Eh gaskiya wannan mu din ma muna son a ce ana ba wa mata wannan daman. Eh. a malam waziri layin naka ya tsinke to bari nufi jihar kaduna kaduna wa alaikum salam wa ke bisa layi suna na alhaji musa garo mere da yawa to alhaji musa garo barin gani ko kai kai barin ga ko kai zaka burge ni ka ba iyali su ba da gudumawa ga wannan nasarar ga wannan tofa albarkacin bakin su <laughs> Eh walla ina ofis ne a yanzu man da ake ciki ba na kusa da su. Kai ba kai ma zaka gwasale ne Alhaji Musa Garo. <laughs> To ai mu mun ji abincin da a jihar mu ne a jihar Kano abubuwan da gaskiya wuce ba ga irin wayannan abubuwan da eh. suke faruwa dangane da su kansu makami da ake ba mata. Eh. Yawanci gaskiya ana samun nakasu ana samun rauni wanda yake gaskiya al'amari wani abin idan aka lura za ga cewa ana samun irin wayannan matsalolin. Eh. to malama antigari idan muka dauka muka gani kenan duk abubuwan da ake samu kenan amma inda a ce abin yana tafiya daidai wa daida ba a samun wata matsala to kaga sai mu ci abubuwan ne wanda suke abubuwan amma gaskiya ni da a wa tunani da rawa dubawan eh. gaskiya inda a ce akwai wasu mazajen da ya kamata wanda za a dauka a ba irin wayannan mukaman gaskiya gara a ba maza da ake ana ba mata irin wayannan eh, mukaman ka ce za ku tashi lafiya an tigras na to to to to madalla to bari mu tafi dai Niger Delta bari mu je Niger Delta Wake bisa laya Naji Delta don ka jima kana jira. Eh ni ne Abdullahi Wari da kanan Navy a Wari. To Malam Abdullahi barka da yammacin yau. An wuni lafiya ya kokari ya aiki. Lafiya lauto ina gudunmuwa ga shirin. Eh gaskiya ni ma ana ra'ayin ni ina ganin gaskiya bai dace a bawa mace ta rike lokar gamen ba saboda sakamakon yadda 'yan daba suke zuwa suke cin mutuncin mutane suke zage-zage a cikin harkar kin ga wannan kuma ba mutuncin mace ba ne ba a zo a zazzage ta a gabanta saboda harka ce wadda wannan zai iya zuwa gaban ki in ba ba da kuɗi ba a zage mutum a cikin mai mutum cikin wannan ba wai abu ne wanda za a ce mata suna gurin ba maza ma ya suka kare a ciki ballantana mata to amma su wai ba su ce ba za su iya ba ko me yasa kuke ran baki su kuna ci musu albasa a to ai ba haka bane ba ki duba lamarin mana ke ba ga yadda ake siyasa arewa ba irin ta kudu ba ce ta kudu kin ga ba irin ta zage zage ba ce ta nutsuwa ce ta kwance hankali amma arewa ba ya ake yin ta wannan zagi wannan wannan to me ke hana me ke hana yan arewa yin irin ta kudu da ce mata sun shiga bane to me ke hana yan arewa yin siyasa eh, irin ta kudu wankakka mai kyau eh saboda dalilin rashin mu siyasa mu mun dauke ta kawai sai an yi daba a ciki shine aka gane cewa wai siyasa ta yi ba sai an eh, zauna wai ni na fahimce ka producer mu na daga mana hannu saboda haka malam abdullahi dole in ja muka burki nan to ra'ayoyin ku kenan gobe ma rana ce idan Allah ubangiji ya nuna mana zamu ci gaba da baku wannan ranan yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. an sauya lokacin fafata wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ya zuwa cikin watannin yuni da yuli somawa daga gasar ta shekara ta 2019 da za a gudanar a kasar kamaru a can baya dai ana gudanar da gasar ne a watannin janairu da fabrairu to amma hakan na haddasa rashin jituwa da kungiyoyin kwallon kafar turai a wajen baiwa 'yan wasar su damar komawa kasashen su domin bugawa kasashen nasu wasa a tsakiyar kakar wasanni haka kuma an faɗaɗa yawan kasashen da za su fafata wasannin ƙarshe na gasar daga 16 zuwa 24 an sami cimma wannan matsayar da sabon tsarin ne a wajen wani babban taron kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf a rabat babban birnin kasar morocco to sai dai ana hasashen karin kasashe a gasar kan iya shafuwar kasar kamaru wacce za ta karbi bakuncin gasar duk da yake ministan wasannin kasar ya musanta zargin cewa suna da sauran shirye-shirye Hukumar kwallon kafar kasar Djibouti ta rusa babbar kungiyar kwallon kafar kasar saboda rashin nasara da kwazo. A cikin wata sanarwa hukumar ta bayyana cewa ta wargaza dukkan 'yan wasa da jami'an horar da su inda a yanzu ta ce za ta mai da hankali ga matasa sabon jini. Wannan matakin ya biyo ne bayan ɗan karen kashin da kasar ta Djibouti ta share zunzurutun ci biyar da ɗaya a gidanta daga kasar Habasha a wasansu na farko na neman shiga gasar ƙalubalenka ta Afirka a ranar Asabar. 'yan sandan kasar italiya sun ce suna bincike akan zarge-zargen cewa kungiyoyin kwallon kafa na kasar na shigowa da wasu 'yan wasa daga nahiyar afirka da takardun boge wannan lamari da yakan iya shafuwar wasu kungiyoyin da yanzu haka ke buga gasar syria a ta kasar mai horar da 'yan wasan kungiyar psg ta kasar faransa unai emery ya ce kungiyar tana bukace da dan wasan gaba na kasar brazil da ke taka leda a barcelona ta kasar spain neymar ko kuma kailin bape a fafutukar da suke yi ta samun lashe gasar zakarun turai a wata hira da manema labarai kocin ya bayyana nema a cikin zaratan 'yan wasa biyar na duniya irin waɗanda ƙungiyarsa ke bukata domin shiga sahun gaba a fagen ƙwallon kafa a nahiyar turai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yaɗuwar tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi da kuma tsageranci wasu manyan matsaloli ne ga zaman lafiyar kasashenmu na Afirka da kuma ƙoƙarin da ake na girka wa nahiyar kyakkyawar aƙidar demokuraɗiyya mai ɗorewa. A cewar jakadiyar Amurka ta ƙungiyar tarayyar kasashen Afirka Mary Beth Leonard wadda ta ƙara da gargaɗin cewa sai in har duniya gaba ɗaya ta haɗu akan wannan matsalar za a iya magance barazanar. Jakadiyar Leonard ta yi wannan jawabi ne a yayin wani taron ƙara wa juna sani da aka yi a farkon watan nan wanda ofishin kyautata dangantakar Amurka da kasashen Afirka ya ɗauki nauyin gudanarwa domin ƙarfafa aƙidojin samar da zaman lafiya da inganta tsaro. Taron horaswar ya yi nuni da amfani da hanyoyin diflomasiyya da suke a bayyane irin su musaya da kuma cibiyoyin koyar da ayyukan kimiyya a matsayin misalin hanyoyin da yadda za a iya amfani da su wajen gina ƙwararrun matakan tsaro a Afirka. Taron horaswar ya goyi bayan kundin tsarin ayyuka na tarayya Afirka na shekarar dubu da 2002 akan samar da kariya da kuma yaƙi da ta'addanci gami da gano hanyoyin hanyoyin da za a iya haɗa kai da kuma sanin yadda za a yi a ci gaba da aiki tare da juna wajen cimma ƙudurorin da aka tasa a gaba. Jakadiya Lenar ta ce, a wannan nahiyar da kuma wasu wuraren ya kamata a samar da cikakkiyar hanya da za a tunkara wacce za a ƙara wa 'yan afirka kwarin gwiwa domin jagoranci da kuma samar wa kansu hanyoyin da za su warware matsalolin da suke haifar da tashin hankali da kuma tsatsauran ra'ayi waɗanda dukkansu abubuwa ne da ke da tarin muhimmanci ba wai don ciyar da muradin amurka gaba ba a'a har ma don ƙara fahimtar shirin shekarar 2063 na nahiyar afirka don zaman lafiya da kuma ci gaba. Jakadiya ta kara da cewa Amurka ta tsaya tsayin daka don zama abokiyar kasashen na Afirka wajen tabbatar da ganin an cimma waɗannan bukatu. Jakadiyar ta yi nuni da cewa kasancewar kaso saba'in cikin ɗari na 'yan Afirka duk matasa ne 'yan ƙasa da shekaru ashirin da biyar da haihuwa yana da matukar mahimmanci ga dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki su kalli matasa a matsayin abokanan samar da zaman lafiya a maimakon masu jawo fitina. Ta kara da cewa idan aka haɗa da mata wajen yunkurin samar da tsaro da kuma zaman lafiya a shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya sasantawa domin zaman lafiya da kuma tattaunawa akan al'amuran da suka shafi al'umma cikin harkokin siyasa al'umma za ta zauna lafiya jakadar ta ce Na sani daga ganin yadda abubuwa suka faru matsalolin tsaro a Afirka na da tada hankali, amma ina da tabbacin in muka haɗa kai za mu shawo kansu. Ta ce ina so in ƙare jawabin da nana ta cewar Amurka ta kasance ƙawa ta farko ga Afirka kuma za ta ci gaba da tsayawa tare da tarayya Afirka a cikin shirinta na hangen tabbatar da tsaftataccen zaman lafiya da ci gaba. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da shi kuma muka kawo ga takaitattun labarai. Wani babban jami'in shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fada ya ƙara a wasu sassan Sudan ta kudu duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da ɓangaren gwamnati kaɗai ya ayyana a watan Mayu. To jama'a masu saurare nan muka dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na sadula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a mu na Facebook da Twitter. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Rodadun eloji da aka fi sani da suna Momi fam domin rasuwar mai gidanta Ndubisi wanda ya rasu a Jos sakamakon rashin lafiya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da kuma injiniyan Mr. Cedric Alheri ke muku fata alheri.